jaki mai yanka wuya. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci Majalisar Dattawan Najeriya da ta gaggauta soke matakin da ta ɗauka na dakatar da Sanata Abdul Ningi. Duk da yake rayuka sun yi fari sakamakon ceto ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a arewacin Najeriya. yanayin yadda aka samo yaren ya haifar da ayar tambaya kan matsayar gwamnati da 'yan tada kayar baya jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato International Human Rights Commission ko IHRC a takaice. Ta yi kira ga Majalisar Dattawan Najeriya da ta sauya tunani. da kuma janye matakin dakatarwa da ta yi wa ɗan majalisar mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi. A ranar 12 ga wannan watan na Maris ne majalisar dattawan ta dakatar da sanata Abdul Ningi na tsawon watanni uku. Bisa zargin ɓata mata suna bayan da ya yi ƙorafi tare da zargin majalisar da yin arin gizo da cushe a kasafin kuɗin wannan shekara har na zunzurutun kuɗi naira tiriliyan uku. Shugaban kungiyar ta IHRC a Najeriya, ambasada Abdullahi Adamu Bako, ya ce sun yi muwafaka da kungiyar raya demokuraɗiyya ta Arewa a ƙarƙashin Dr. Usman Bugaje dangane da lamarin na Abdul Ningi. na tura takarda zuwa ofishin kungiyar ihrc na duniya a birnin new york na america kuma rahoton ya samu karbuwa ta hannun his excellency dr tibulumin innocent ahure wadda shine darakta general na duniya baki daya inda ahrc ta jaddada cewa duk da cewa majalisar dattawan najeriya na da hurumin hukunta duk wani dan majalisar dattawa da ya kuskure amma yadda aka dakatar da sanata abdul isa zargin da ya cewa an yi cushen naira tiriliyan uku da A digo bakwai a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024 lalle kan majalisar ta ɗau wannan mataki a kan sanata abdul lingine saboda a cewarta kazafi ya yi wadda hakikanin gaskiya yadda majalisar ta yi gaggawar ɗaukar matakin ba tare da baiwa sanata abdul lingi damar gabatar da hujjojin zargin da ya yi ba ya jefa ayar tambaya kan mutuncin majalisar mun tabbatar da cewa majalisar dattawan najeriya ta yanke shawarar yin watsi da ka'idojin 'yancin faɗin albarkacin baki tsaki wato adalci da kuma gaskiya domin maimakon a nemi sanatanin giya tabbatar da ikirarin nasa shugabannin majalisa sun gammace su kasance masu rashin haƙuri da rashin karɓar gyara da kuma tozartar da 'yancin 'yan ƙasa ko kai tsaye ko ta kan wakilinsu da bin diddigin yadda ake tasarrufi da dukiyar ƙasa bisa la'akari da haka ƙungiyar tamu ta ihrc a reshen najeriya mun bi sahun sauran ƙungiyoyin farar hula a najeriya wajen yin kira ga majalisar da ta kulawa da da janye matakin da ta ɗauka kan sanata Ningi tare da ba da damar yin cikakken bayani ko abannan cikakken bincike kan batun kasafin kuɗin. Shi ma babban dattijan siyasa na Nepu Hussaini Gariko ya nuna takaicin matakin da majalisar ta dauka Za mu kira lauyoyin kasan nan gaba ɗayansu su fito su goyi bayan mu yi ƙoƙari mu je kotu domin duk wani sanata ko duk wani zaɓaɓɓe wanda ba zai taimaki talakawan ƙasar nan ba mu fito da shi mu nuna shi a duniya kuma mu tabbatar kotu ta yi hukunci. ce an kore shi an kawo mana wani wanda zai zo da taimaki talakan kasan nan saboda haka duk abin da ake ciki a yanzu a sai mun gane waɗannan sanatocin wato dama da su ake haɗa kai ake kashe wa talaka domin tun da aka ɗauki tallafin man fetur ba wani sanata ɗaya da fito ya ce abin da aka yi ba dare ba ne a taimaki talaka a mai da tallafin man fetur suka shiru saboda suna so a kwashi kuɗi a raba da su in su talaka an ƙasa su mutu. duk da yake a iya cewa hankali ya kwanta yayin da aka sako ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a makarantar gwamnati da ke garin kuriga na jihar kaduna da ma na makarantar tsangaya a jihar sokoto cece ce ya taso dangane da hanyar da aka bi wajen kubutar da yaran wanda gwamnati ce dumu-dumu ta yi ruwa ta yi tsaki bayan da aka sace yaran tun daga shugaban najeriya bola ahmed tinubu har ya zuwa gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa duk sun bayyana damuwa tare da alkawarin ɗaukar duk matakan da suka dace domin kubutar da su amma kuma suka jaddada matsayar cewa ba za a biya kuɗin fansa wajen dawo da yaren ba wannan matakin dai ya karfafa wa manazarta da dama a ƙasar waɗanda suka yi ta bayyana cewa biyan makudan kuɗaɗe da gwamnati ke yi domin fansar mutanen da aka sace na ƙarfafa wa 'yan ta'adda a lokaci guda kuma yana kawo cikas wajen yaƙi da matsalar tsaro da ta ƙici ta cinyewa a ƙasar. To sai dai kuma yanayin salon yadda aka ji an ceto yaren ya haifar da ta baba da ayar tambaya a zukatan 'yan ƙasar. musamman masu fashin baki kan lamuran tsaro irin su manjo yahaya shinko mai murabus sabani yadda can baya aka saba inda kafin a kira 'ya'yan yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karɓo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karɓo su to amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yawun gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta ta baba don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyar su ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su a wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara to aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba duk da yake dai babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojin najeriya da ke kaduna manjo janar mai renso saraso ya yi ƙoƙarin bayyana yadda aka ceto ɗaliban na kuriga to amma bai iya bayyana takamaiman hanyar da aka bi wajen kwato yaren daga hannun 'yan bindigar ba through the sustained and coordinated application of both kinetics and non-kinetic efforts by the security agencies. Ya ce aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar kuriga bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan sadau a jihar Zamfara. Kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. duka-duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malaminsu guda ɗaya haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a kurigan jihar kaduna making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools at kuriga to koma dai menene a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu tunda an sami ceto ɗaliban na kuriga 137 da ransu idan ka ɗebe malamin su ɗaya da ya rasa ransu a hannun 'yan bindigar in ji gwamnan jihar kaduna Uba Sani, wanda ke ganin riri ta wani cece kuce kan yadda aka samo ɗaliban tamkar wata siyasa ce da yake ganin bai kamata ta shafi sha'anin tsaro yaran nan kamar yadda aka ɗauke su su 138 a yau ɗin nan haka 137 Allah da su gida lafiya ɗaya Allah mai rasuwa kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi shine malam Abubakar kuma kamar da ya faɗi shi ji wasi jiya na je na ga yaran nan akwai guda shida ana ba su magani a asibiti asibitin sojoji tun da aka karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar cewa an taimake su mun yi daidan abin da zan ƙara fiye shine wannan harka na tsaro mu a matsayin mu na 'yan siyasa kullum ina jin mu harkan tsaro ba siyasa ba ne domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa aka mai da shi hanya ne na ɓaci hanya ne na tozarta zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro to dole kowa ya hatara kuma wannan abu dai akwai muna ƙara godiya ga jama'a tsaro suka da wannan gari yana lafiya to akan wannan batu abokin aikin mu sarfilu hashim gumel ya tattauna da masani sha'anin tsaro a najeriya kabiru adamu wanda ya yi bayanin hanyoyin da watakila aka bi wajen ceto yaran da aka sace da ma wasu batutuwa da suka shafi yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya. Eh to, akwai hanyoyi da yawa wanda za iya tattaunawa a kuma yarjejeniya har iya kai ga eh, wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Ah, na farko dai su waɗanda suka yi satan ai sun hito sun bukaci cewa ba su kuɗi kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a basu din amma kuma banki baya ga haka mun san cewa akwai bukatu da yawa waɗanda su 'yan bindigan suke da shi cikin bukatun nan har da abinci hmm. bancin abinci akwai 'yan uwansu wai aka kama aka rike suna nan suna jiran shari'a wayansu kuma kila riga an yanke musu hukunci da wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan buƙaci a saki nasa yan uwan ko kuma misali ma da wata dama na ko bukata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu to duk irin wayannan na iya yuyuwa in aka zo ga tattaunawa ma'ana abin da nake son nuna kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayarwa a matsayin musanya idan aka wato za iya yin ba na gishiri na baka manda kenan yawa duk da yake irin wannan yanayin da kuma waɗanda suka yi satan mai yi kila ba zai wuce abu biyu ba daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki nasa yan a haka ne to ana kan wannan batu kuma sai gashi ban san ko ka kalli wani hoton bidiyo da ke yawo a kafin sada zumunta ba na wani ɗan bindiga kwanci kan kuɗi to me hakan yake nufi ba shakka na kalla wato har yanzu ita gwamnatin Najeriya bata fahimci muhimmancin yanan gizo ba tsari na tsaro na ƙasa. Hmm. A baya-bayan 'yan shekaru da suka shige a ilimi na sanayyar tsaro akwai fahimtar da ake da shi na cewa bambancin da ke tsakanin tsaro tsagararsa wato physical security kenan da mm-hmm. kuma tsaro na yanan gizo wadda ake ce masa security to bambancin gaba ɗaya kusan babu shi ma'ana duk matakan da za ka ɗauka a zahiri wanda za ka ɗauka a ƙasa to dole ne shi ma ka ɗauke shi a cikin yanan gizo ah, ma'ana yadda za ka so ka san shin wane ne yake amfani da yanan gizon to haka ma za ka so ka san shin wane ne yake amfani da duk wani abu wanda yake dangane da zahiri wadda na kuɗi ne na menene to wannan shi zai kai irin 'yan bindiga sanin cewa babu wani mataki wadda za a ɗauka a kansu wadda na horarwa ko na ladarwa shi zai kai irin wannan har don misali akwai lokuta da yawa za ka ga eh, za su ɗau hoto su saka a cikin yanin gizo da rike da makamai ba ma rufe da fuskar su ba da laifuka da yawa wadda suke suke sakawa a yanin gizo kuma ba wani mataki da aka ɗauka a kansu to shi har zai kai ga irin wannan to akwai bayanai da yawa wayanda su yan bindigan da kansu suke sakawa wadda inda misali gwamnati tana amfani da shi da ya taimaka mata wurin gano shi su wane ne kuma da kuma ababen da suke niyyar yi don yawanci za ka ga ko su faɗe shi ko kuma a wani lokaci ma ba da sanin su ba wani abu wadda za su ambata ko za su nuna zai baka dama a matsayinka na masani na tsaro cewa shin yana take kuma da niyyar da suke son su yi to ga alama da har yanzu gwamnati ba ta amfani da wannan. To akwai batu kuma na kwarmata wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin su da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe. A cikin waɗanda aka kwarmata sunayen akwai mamu a ciki. shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karbi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan zai canza al'amura kan biyan kuɗin bansa a najeriya kenan to na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi gyara a shekara 2021 ta haramta bayar da eh, kuɗin fansa kai tsaye to ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan kaya kenan ana ana iya hukuntar da shi akan ah, wannan dokar to shi tukurma tuhumar da ake masa ah, bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye goma sha biyar ne nfiu da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karɓa kuɗaɗe har ta jimlan kuɗin ah, dala dubu ɗari biyu ta ce ya mm. karɓi waɗannan kuɗaɗen masu yawa dala dubu ɗari biyu kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kuɗaɗen ma'ana aikin da misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin waɗanda suka sace jama'an da kuma iyalan su wanda aka sace din tunda akwai wanda ke shiga irin tsakanin sa haka nan mm. to ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi to amma shi tuhumarsa da ake yi cewa ya karɓa kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karba din ma'ana cikin dubu ɗari dala dubu ɗari biyu nan ya amfana gare su ba wai a'a an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Sarfilo Hashim Gumel da Isa Lawal Ikara sai Dadi balawai da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.